حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yau sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu na shekara ta tara ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da 222 faɗin Allah maɗaukakin sarki wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al Allah maɗaukakin sarki ya ce ka an ilmahid za su tambaye ka a kan almahid haila qul huwa ce ne haila dauɗa ne kazanta ne najasa ne fa'tazilu nisa a filmahid ku ƙaurace ma matayin mata filmahid a lokacin haila ko kuma a wurin da suke yin haila wala na kada ku kusance su da saduwa hatta yatahurna har sai sun yi tsarki fa'iza ta faharna idan suka tsarkake kawo kansu fa hunna min haifu amarakumullah to ku zai ke musu da saduwa daga inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku inna Allah ya yuhibbu tawabin hakika Allah yana son masu yawan tuba ya zuwa gare shi wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarkake kawo kansu daga dukkan abin da yake Allah baya so a wannan sura koyaushe mu rinka tunawa cewa ta sauka ne a farkon zaman annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a madina kuma a tare da su akwai yahud ahlul kitab su kuma asalin asalin larabawa ummiyai ne ba akan wani littafi suke ba saboda haka yahudawa suna tunƙaho da jin cewar su ne akan shiryar annabawa su ne akan tafarkin ilimi saboda haka akwai abubuwa waɗanda sukan yi waɗanda suke suke takama da shi ga musulmi wanda kuma wannan yakan sa musulmi zo su rinka tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin wannan shine abin da ya danganci wato wato harkar zamantakewa ta iyali domin ya zaman domin abin da ya danganci mata yana da alaka da zamantakewa na iyali shine matsalar jinin haila jabir ya ruwaito haka dalika anas ibn malik ya ruwaito a cikin hadith sahih abinda yake nunawa ga sababin saukar wannan ayar shine cewa yahudawa sun kasance idan mace tana haila ba sa yin ba sa saduwa da ita ba sa kusantar ta ba sa cin abinci tare da ita ba ma sa zama da ita tare a cikin daki sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayar ta sauka yas'alunaka anil mahid za su tambaye ka dangane da jinin haila qul huwa adam fa'tazilu an-nisaa fil mahid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay illa nika ku yi dukkan wata alaka tsakaninku da matanku komai ku yi illa nikah sai annika shine ma'ana saduwa domin wannan shine yake nuna cewa annika haƙiƙatun ne fil wad'i majazun fi al da aka ce isna kullu shay illa nika abinda ake nufi saduwa ba ana nufin daura aure ba domin shine asal asalin ma'anarsa a cikin lugha da yahudawa suka ji suka ce wannan mutumin wato ya annabi sallallahu alaihi wasallam baya so ya bar wani abu wanda muke yi face ya saba mana a ciki to daga cikin sahabbai wanda suka zo wajen sai aka akwai daga cikin sahabbai daga cikin ansar usayd ibn hubayr da abbad ibn bishr suna daga cikin su ne sahabban nan guda biyu wanda wata ransa kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara wajen komawa kowa bulala ta zama totocila ne daga cikin su bulala ta zama totocila tana ka musu haska koma gida eh, da abbas ibn bishir da usaid ibn hudayr shi kuma usaid ibn hudayr shine wanda yake yana karatun alqur'ani mala'iku suka rinka saukowa eh, afwan abbas kai abbas ibn bishir saboda haka waɗannan sahabbai duk suna daga cikin wato asabiqun na ansar su su biyu din kuma manya manya ne manya manyan gari ne a cikin madina suka sai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah to tunda ma sun faɗa haka afala nu jami'hunna musadi da su din mamana musadi da matan namu a cikin haila tunda dai yau ga abin da yahudu suke faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijire ya kauda fuska har suka dauka yayi fushi ne da su to sai a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwa ta wata madara hadiya ma'ana eh, shine ake cewa ai gaisuwa ko ba a ce aka kawo masa kyauta tunda babba ne sai dai a ce aka kawo masa gaisuwa kenan da ba aka kawo masa gaisuwar madara sai ya tura a basu su sha sai suka gane cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba fushi yayi da su ba to kaga wannan sai ya nuna cewar musulmi addinin musulunci ba ya zo yayi koyi da yahudanci ba ne inda addinin musulunci tushensa yahudanci ne ai da kamata kuma ya saba musu ba duk abin da suke a kai ya saba musu ko ba ya tsaya akan raya al'adar larabawa ba ne ballantana a ce abu ne wanda yake na addinin larabawa tunda larabawa su ba su san wannan hukuncin na haila ba Allah ta'ala ya ce ya tsalu naka anil mahir za su tambaye ka akan al mahir al mahir wannan lafazin yana da ma'ana wani guda uku domin sigar sigar sa sigar maf'il ne mahir mahyib sai aka yi nakalin kasra din daga ya aka mai da ta zuwa ha ta zamanto mahyib amma asali sigar tasa mahyib ala wazni maf'il to wannan wazanin wazani ne na masdar saboda haka ma'anar al-mahyib al haid larabawa za su ce habatil mar'a tahidu haiban wa mahiba fa hiya ha'id mace ta yi haila eh, sai a ce ma wannan hailar sunansa al-hayd kuma a ce masa sunansa al-mahyib yana ɗaya daga cikin sunayen haila wal mahid kuma ismu zaman ne ai ismu zamanil haid ismu zamanil haid sunan zamanin da ake haila wato muddar haila shi ma na ce masa mahid haka zalika sigar tahtamil ismul makan domin maf'il ne tunda abin nan a fi'ili ne wanda yake ainihinsa maksur saboda haka sigar ismu zaman da ismul makan duk ala wazni maf'il saboda haka zai iya ɗaukar kuma ismul makan ne saboda haka makanar haif kenan to waɗannan ma'anoni guda uku wanne ne ake nufi ya na ka'amin mahaif ana nufin haila ne ko ana nufin zamanin haila ne ko ana nufin bigiran da ake haila ne shine wato a gaban mace ma'ana farko ya na ka'amin mahaif abinda ake nufi shine alhaid domin bi dalil Allah ta'ala ya ce qul huwa aza ce ne shi aza ne ba a sifanta zamani da wannan ba za ka sifanta zamani da cewa aza ba ne haka zalika almakan ba za ka sifanta shi ba tunda almumin la yanjus hayyan wala mayyita hmm? saboda haka ta ayyan cewa abinda ake nufi a nan wajen alhaid za su tambaye ka dangane da haila Allah ta'ala ya ce qul huwa adha al adha shine ma yutad'u wato dukkan wani abu wanda yake yustafdar hmm? amiqu anhu al adha hmm? da kuma da kuma dukkan wani abu wanda yake makruh duka wani abu wanda yake abin ƙi shi ma ana ce masa al'ada kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tasma unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira ai makruhan kathira abinda kuke ki saboda haka abinda ake nufi amma da al'ada a nan wajen shine wato al-mustaqdar abinda yake na dauda hmm? abinda yake na dauda cuta ne Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da wannan sifa shi yasa ne aisha radiyallahu anha da ta shiga cikin ihrami yana zuwa mata sai ranta ya ɓaci hankalin ta ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaki anafisti anufisti me yasa ne jikin ya haila ne ta ce eh yace hada shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan abu ne wanda Allah ya rubuta shi akan 'ya'yan adam mata wanda yake wannan shine sahih haila ɗabi'a ce ta mata tun asalin halittar 'yan adam mata sabanin abin da waɗansu tabi'ai suke cewa haila da mata ba sa haila sai da bani isra'il suka soma yin abubuwa na saban allah sai allah ya rubuto musu yin haila daga nan ne mata suka fara haila shi yasa imamul bukhari yace wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar ya rinjayar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa hadha shay'un katabahu allah ala banati adam wani abu ne wanda allah ya sanya shi ya kaddara shi akan mata 'ya'yan annabi adam Allah ta'ala ya ce kul huwa adha wato shi haila adha ne cuta ne fa'tazilun nisaa fil mahid da haka ku kaurace ma mata fil mahid to nan ma ya sake dawo mana me ake nufi da al mahid din anan ku kaurace ma mata fil mahid eh, me ake nufi ana nufin ismul makan ne ko ismul zaman ko kuwa al masdar zalafa ulama ko to wato kun ga shi yasa alƙur'ani dole na bukatar bayanin sunna domin idan lafazi ya zo kamar irin wannan lafazi din a usuli ake ce masa ba shi al almushtarak ba wanda yake da ma'ana sama da daya to ka ayyana ma'anar guda daya kana bukatar dalili to nan dalilin abinda dalilin ya zo shine sunna ta bayyana shine wannan hadithin da na ambata hadithin Anas isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi duk abin da za ku yi da mace a cikin haila saboda haka kaga kenan babu uzla babu kaurace mata komai ku yi illa nika sai saduwa don haka ba za a kaurace mata kamar yadda yahudawa suke ba ba za a sata a daki ba a ce ga wani dakin haila ba za a cin abinci da ita ba bal aisha radiyallahu anha ta bayyana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa sai ta bashi kokon ya sa bakinsa inda ta sa bakinta ya sha saboda haka yawunta ba na jasa ba ne, yawunta ba aza ba ne. sannan ta gwaguyi nama, sannan ta bashi ya kama daidai inda ta gwaguya shi ma ya gwaguya sannan suna kwanciya a cikin shimfiɗa guda ɗaya su lulluɓa tare a hali tana haila wata tana ya ana sanyi ya ji sanyi ya ce ta kwaye cinyarta tana haila ya ce ta kwaye cinyarta ta kwaye cinyarta sannan ya kifa kirjinsa a kan cinyar tasa ta lulluɓe shi da jikinsa ya samu ɗanɗumin jikinta tana haila kuma to wannan nassi ne akan wannan shi yasa wato kenan haila abin baya haram abin da yake haramtawa dangane da alaka tsakanin miji da mata shine saduwa wannan shine abin da yake mafi rinjaye akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a riwayar aisha da maimuna al harith ummahatul dukkanin su Allah ya da su matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mace daga cikin matansa yayin haila sai ta ɗaure zaninta ta ɗaure zaninta sannan ya yi mubasharata sannan ya shafa ta min fawqal iza daga saman gyautan nata shi sa Aisha ta ke ƙara ba ƙara ƙarawa da cewa wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye daga cikin ku yafi kare yafi kiyaye yi ma sha'awar salinzami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan shi kansa yayi ma kansa linzami ya sanya ta ta lullube don kada ya zamanto ya zo ya haular shima min babu aula ku ku yi wannan saboda haka ne malamai suka yi jam'i tsakanin waɗannan ƙaunai ɗin suka ce wanda yake saurayi sabon aure kuma yana jin tsoron makansa yana yana ji makansa tsoron ba zai iya ba zai iya ya hula haular hima ɗin nan ba sai ya afka to sai ya ɗauki wannan abin da yake jimhurin malamai suke a kai wannan shine matabar imam malik ba wai tafsilin ba mazhaba imam malik da imam abu hanifa da imam shafi'i eh, shine kan cewar ya sanya macen ya sanya matarsa ta daure zani ta sanya koda irin a ya ake ce masa wannan eh, ba tawul ba yan siket din nan eh eh a ba da jiran wani siket siket inda da ne sai a ce ɗan tofi ko bukuru ko sai ta sanya wannan sai ya zama dokan cewa su kwanta tare ya ji abin da zai yi eh, tsakaninsa da ita akwai haɗe hmm? wanda kuma yake jin cewar shi yana da ƙarfi yana zai iya ma sha'awar linzami to ya yi duk abin da zai yi duk irin abin da zai na jin daɗi almufahaza almubafana dukkan nau'in istinta sai ya yi sai dai ya nisanci saduwa da ita filfarci a gabanta wanda yake wannan shine saboda haka wannan shine yayi jam'i tsakanin alqaulan guda biyu dan haka haila tana haramta abubuwa da dama amma wannan aya ta zo ne akan batun alaka tsakanin namiji da mace sauran abubuwa sun zo a cikin sunna kamar yadda suke haila take tana halanta tana haramta yin sallah um, da kuma tana haramta wajabcin sallar ma tunda ba tunda ba ce mata tarama ba dan haka wajabcin ma ba ya kanta yake ba tana haramta yin azumi amma ba ta haramta wajibcin azumi don haka aka nemi ta rama tana haramta a shiga masallaci al-sahih saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yace nawilini al-khumra ba ni wannan shimfidattawa sai ta ce inni ha'id sai Aisha ta ce ai haila nake sai ce haidat inna haidata inna haidataki laysat fi yadiki hailar taki ai ba a hannunki take ba a cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin ta akan fahimtar ta cewa mai haila ba ta shiga masallaci shi ta take ganin juz'in ta ma in ya shiga kamar dukkanin ta ya shiga ne saboda haka yayi ikrarin ta a wannan fahimtar amma ya nuna mata cewa duhulul juz'u la yadullu ala duhulil kull in wani juz'i ne na jikinta ya shiga bai nuna ta shiga baki ɗayanta ta shiga ba saboda haka ala sahih mai haila yana hana shiga cikin masallaci ah, yana hana tawaf inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna ima yasna ul hajj gaira Allah ta tufi bil bait kada ki tawafi da dakin Allah a haila yana hana saki Abdullahi dan Umar ya saki matarsa a cikin haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tahid ثم حتى حتى حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء شاء فليطلق tahiran au hamila yace sai na umar ya gaya ma abdullahi ɗansa ya dawo da matarsa sannan ya riƙe ta har ta yi tsarki daga wannan hailar tata sannan ta sake yin wata haila sannan ta yi tsarki sannan a wannan tsarkin da ya biyo baya in ya so ya sake ta tana cikin tsarki ko kuma tana cikin tana da cikinta to da haila tana hana a yi saki na ya kuma na abdullahi dan umar yake an tambaye shi an kirga maka wannan haira an kirga maka wannan sakin da kai hmm? ya ce kwarai an kirga uh, uh, uh, husibat alayya tafliqa an kirga min ita saki guda a wata riwaya ke cewa a ra'aita in istahmak aw jahil aw kama qal ya ce ku ba labari in ya ya yayi wauta ne wato wauta za ta hana shi ya to an yi masa ukuba a san wannan sakin da yayi saboda haka alas sahih sakin wannan yayi da riwayoyi ingantattu ibn hajar ya bayanin su a cikin ta tasi na fatihul bari wajen karatun qur'ani akwai akwai khilaf wajen karatun wajen karatun alqur'ani akwai khilaf as-sahih za ka iya karatun alqur'ani gaiban wannan shine ikhtiyar imam malik musamman in tana jin tsoron cewa haddata za ta fita za ta tafi domin ba abinda hadithin da ya ce la ya ƙara'ul ha'id wani junubi shay'an min al-qur'an hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisi ne wanda yake bai inganta ba riwayar isma'il ibn ayyash daga daga ahlul daga ahlul madina riwayarsa daga ahlul hijaz da ifashi saboda haka hadisin bai inganta ba haka zalika taba mushaf tunda ba mai sarki bace shi ma alas sahih ba za ta taba alqur'ani ba alas sahih to amma a ƙur'ani a nan an yi mana bayani akan alaƙar miji da mace dangane da haila saboda haka komai za a iya yi a cikin wannan akwai karrama mace akwai karrama mace yanzu yaya mace za ta ji a ce a kullum a duk wata akwai wani lokaci da za a je a ware ta a wani daki ba wanda zai zauna tare da ita sai dai a je a tura mata abincinta a yi sauri a juyo an bai da kamar mai kazuwa yaya mace za ta ji a ce haka ake mata to yahudu haka addininsu haka suke a addininsu sannan kuma yanzu waɗanda suka raina su ne suke zuwa suke cewa su suka gano haƙƙin mace ka ji addinin musulunci da ya ma mace wannan karama a lokacin da duniya da abin da ake mata sannan za a cewa addinin musulunci bai ba mata yanci ba kokari ake a kwato su daga kangin addinin musulunci karya suke saboda addinin musulunci shine ba mace karamanta ka duba ka ga sayyidul khalqi ajma'in yana kwance da matarsa yana wutar yana kwance da Aisha sai ji ta sulale ta fita da daddare ya ce me ya same ta ce ta yi haila ne ta je ta ɗaura fasin hailar ta sannan ta dawo sannan ce ta dawo ta sake ta dawo ta zo ta kwanta a inda take suka ci gaba da kwanciya tare saboda haka duk da yake abin da ke fita daga jikinsu najasa ne Aga ne mai cutarwa ne cutarwar a wajen a ce za a sadu da ita a lokacin haila shine cutarwa domin shine haramun shi yasa aka haramta wannan amma dukkan sauran abu babu illa a ciki shi yasa su kuma yanzu yan jahiliya sai zo su nuna muku wanda suke karatun littattafan biology wanda suke karatun littattafan abin da ake so da ake ta koya mai abin da ake so da ake ta kokarin a koya ma yara wato ilimin jima'i sex education daga cikin abin da suke faɗa daga cikin rukunan wannan ilimi shine a nuna maka kan cewar saduwa da mace a lokacin haila ba shi da wani illa baya cutar macen baya cutar namiji babu wani illa babu komai likitanci ya nuna haka to wannan ake so a koya ma yara yan shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu a sa wannan a dasa shi a cikin zukatansu shi yasa dole ne a yaƙi wannan abin da ai sex education a cikin irin karatuttukan da ake yi na fiqh da anan za yara za su koyi sex education wala na hatta yatahur Allah ta'ala yace kada ku kusance su hatta yatahur har sai sun yi tsarki at-tahura yatahuru har sai sun yi tsarki at-tuhur hatta yatahurna anan wajen kaga yazo ba da sigar tad'if bane an faɗi wato alƙur a nan wajen shine wato kusantarsu da aiki aikin kuma shine aikin da abin aka hana ku da shi na farko itizal ɗin da aka hana ƙauracewar da aka ce ku yi a wanda aka ce shine ma'ana isna kulla shayin illan nika kada kada ku kusance su da saduwa to yanzu shine aka ce kada ku sadu da su ɗin har sai sun yi tsarki a tsohor ɗin a nan wajen abinda ake wato sun zama wato tahura sifa abinan fi'il ne lazim wanda yake ake amfani da shi wajen bayanin sifa mushabbaha a sifatul mushabbaha tana daga cikin sifa da suke nuni akan luzu wasa ba ta canzawa za ka ce karumar rajul ba huwa karim in ka sifanta shi da haka wato sifar karimci tabbatar tashi tare da shi don haka tahuratil mar'a fahiya tahir abinda ake nufi wato ta lizumtu da wannan sifar ya tabbata gare ta ba abu ne wanda yake ya tajaddad ba abu ne wanda yake sabit ce tare da ita saboda haka abu ne wanda yake ba ta da kokari a kai shine wato ma'anarsa zawalul hayl hailan ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa haila tana da tana da ikbal tana da ihba wajen hadithin istihaba kamar yadda zamu ji to a tahara din da ake nufi a nan wajen shine abinda malamai suka tafi akai shine ganin tuhur wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadithin abdullahi ibn umar murhu yuraji'ha hatta hatta tathur thumma tahir wato mace tana da hali guda biyu imma halatul hayd wa imma halatul tahara in ba ta haila tana tuhur to wannan halittar tsahara ɗin shi aka shi ake nufi a nan wajen hatta ya tsorna a ta shiga cikin halin tsahara. ya za ta gani ta shiga cikin halin tsahara? alamomi guda biyu ne a wajen jumhur a aljafa wal ya zamanto kan cewar gabanta ya ke kashe babu wani abu alama ta biyu shine al qasat al ta ga farin ruwa ya fito daga gabanta ta ga wato irin normal discharge danshin da yake fitowa daga gaban mace wanda yake za a gan shi farfar ne ya zamanto in in farin ya yawa ya to cuta in wannan ya fito shine alamar cewa haila ta gaba domin haila yana farawa ne wani ga mata ga mafiya yawan mata yana farawa ne da jini wanda yake mai duhu baki amma akwai jaji-jajen a samansa ba jini ne jajawar ba kamar jinin in ka ji ciwo shi sa mata sun san shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna damal hayd aswad yu'raf jinin haila baki ne an san shi wato ta'rifuhun nisa yana da wari sananne sannan sai ya soma tsinkewa sai ya koma mai ruwan ruwan kasa kasa bayan ya zama to ruwan kasa kasa sai ya koma ya to ruwa yalo yalo fatsi fatsi ya kusan karewa kenan sannan da ƙarshe kuma sai ya to fari in ta sa gabanta ba za ta ga komai ba to shi ne wannan aisha ta yi ishara gare shi da mata da daddare sai su tashi suna sanya auduga a gabansu suna gani wai ko lokacin tsarki ya yi su rinka turowa da ita wajenta don ta gaya musu cewa ya tsarki ya yi ko tsarki bai ba wani yana wato kulasu da addini don saboda kiyaye haƙƙin allah na sallah sai ta ce la jalla hatta ta raina qassata bai ba kada ku gaggawa har sai ku ga wannan sai ga wannan farar ruwan kamar farar ƙasa wanda yake fitowa to idan mace ta saba tana ganin wannan za ta jira shi amma kamar yadda yana da cikin istisanin mazhaban malikiya za ta jira shi da akhirin mukta kada jiran ya zamanto ba iyaka alal misali yanzu yanzu afwan alal misali da azhar sai ta sa auduga ko kuma ta ɗauko abin da take fadi ɗinta zubunta ta ga babu alamar wani abu ya fito daga gabanta ta sanya a cikin gabanta ta ga ya fito babu komai ya kashe ba danshi ko kaɗan to sai ta saurara in ta saba tana ganin farin abin nan ne sai ta saurara har zuwa ƙarshen mukta in kamar a ce lokacin da aka kira sallah azhar ne ta gani to sai ta jira har sai gab da za a kira sallar la'asar in ba ta gani ba to sai ta yi wanka ta yi sallar azhar sannan ta yi sallar la'asar wato ta saurari zuwan qassatul bayda li akhiril muktar sai dai idan ta saba cewa tana kasatul wannan kasatul bai ba din wannan farin yana zuwa mata wani lokaci yakan dan ɗauki lokaci to sai ta jira har lokacin ya zo amma in wani lokaci yana zuwa wani lokaci baya zuwa to kada ta jinkiri har ya zamanto ya shiga ya wuce wannan lokacin har ya zamanto lokacin sallah ya wuce ya zamanto ana bin ta bashin sallah a kanta to idan ta wannan shine tsarki wanda zai shiga da ita cikin wannan halin na biyu halinta na biyu shine bayan ta zamanto daga halin haila sai ta zamanto halin tsahir wanda zai zamanto sallah wajiba ce a kanta azumi wajibi ne a kanta sai dai in a cikin in a ranar na watan ramadan ba za ta kama bakin ta ba za ta ci da cin abincin abincinta shine ma ake cewa namiji ya sadu da matarsa a tsakar ranar ramadan ko babu kafara a kansu namiji ya sadu da matarsa a tsakiyar rana na ramadan watan ramadan ko babu kafara a kansu irin alghazul fuqaha kacici abin nan kacici kacici na fuka da suke shi suke cewa namijin da yake matafi ya dawo daga tafiyarsa baya azumi ya shigo gida ya iso gida a lokacin nan da rana kuma ya samu matarsa tana haila da safe ta yi wankan haila saboda haka sauran da yamma din ba azumi take ba saboda kan suka sadu a nan wajen biya halitta gare to saboda haka in ta shiga wannan sai ta shiga in ta shiga cikin halin tsahara sai kuma wani hukunce hukunce su biyu to Allah ta'ala ya ce fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka yi tsarki tatahharna wannan sai aka zo da sigar at-tabid tatahhara ya tatahharu tatahhuran idan suka yi tsarki to me ake yi da wannan tsarkin nan shi sai malamai suka saba A aljumhur suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana ƙari a cikin ginin kalmar ya wuce akwai ƙarin ma'ana saboda haka tahurat ya sha bambam da tatahharat tatahharat yana da ƙari na kalma an ƙara ta hmm, ta mutawa'a abin nan an ƙara ta ta a sannan kuma an ƙara ha an yi tawzi saboda haka akwai ƙarin akwai ziyadar ma'ana me ma'anar da suka sai suka ce ma'anar fa idza tahar na aibil irtisal da wanka domin yin wanka bayan haila mashru' ne saboda an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya wankan haila yake bayyana saboda haka mashru'i ne in mace ta gama haila za ta yi wanka saboda abin abinda ake nufi da nan fa'iza ta taharna fa'i ayi fa'iza mutasanna idan suka yi wanka fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zai ke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku waɗansu malamai musamman daga cikinsu akwai ahalul bahar suka ce ta taharna ma'anarsa dukkaninsu ma'anarsu a bahara shine su in suka wanke idan suka yi tsarki ma'ana suka wanke farjinsu shi ma tsarki ne lafazi ne wanda yake mutlak zai iya daukan kowane irin ma'ana at-tatahhur zai iya ma'anarsa tsarki al-istinja zai iya ɗaukan ma'anar alwala zai iya ɗaukan ma'anar wanka saboda haka suka idan mace ta idan mace ta gama haila in ta wanke gabanta shikenan mijinta ta yi saduwa da ita ko ko ba ta wanka ba suka ce musamman saboda Allah madaukakin sarki ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ahlul quba Allah ya da su ka kula an yatatahharu kaga in nan ce da ta zo ko menene wannan tatahhur din da suke yi ba tsarki ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ahli quba me kuke yi Allah ya yabe ku a cikin alqur'ani suka ce mun muna makwabtaka da yahudawa sun kasance idan suka je banɗaki sai su wanke najasa su istinja'i da ruwa saboda haka mu muke yace huwa shi shine abin da yasa Allah ya biyo saboda haka ma'anarsa wanke al'aura hmm? ibn hazm kenan a hujjar sa kenan ce ai gashi alqur'ani ya karfafa to jumhur ba kare shi ba suka ce mu ai Allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum junuban fatahharu in kuna halin jaraba ku yi tsahara wata tsahara ake nufi a nan wajen fagtasilu sannan kuma suna tana goyon bayan mu shine cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da mai haila kan cewa a taiwanka فإذا ذهب فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي أي فإذا ذهب قدر الحيض daga haila ta tafi fagsili ki wanka saboda haka shine wankan da shine sharadin da Allah madaukakin sarki yake nufi dan haka kun ga wato mutum ba zai sadu da matarsa ba lokacin haila sai ta cika sharadi guda biyu sharadi na farko ba ta da iko a kansa shine ta ga hara daga haila sharadi na biyu wannan ta da iko a kansa shine ta wanka hanafiya su suka sun kawo wani tafsir cewa idan hailar ta kai kwana goma to ko ba ta yi wanka ba za a iya saduwa da ita almuhim wannan ayar hani ne akan bai halatta a kusanci mace ba har sai ta gama haila sannan kuma ta yi wanka wanda yake shine kaulin jumhurin malamai idan mutum ya saba ya yi wannan to ya saba ma Allah a wajen jumhurin malamai abinda zai yi ya sai istighfar ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata kafara amma a wajen Imam Ahmad yana da kafara saboda hadithin Miqsam an ibn Abbas man ata imra'atahu wa hiya ha'id yatasaddaq bi dinarin aw bi nisfi dinar wanda ya zo ya zai kewa matarsa hayi tana cikin haila to ya sadaka da dinari ko rabin dinari dinari nawa ne yanzu nawa za a kaddara dinar dinari 20 dinari 20 nisabin zakka ko 260 260 saboda haka ka ta da 20 260 ka ta da 20 260 nawa kenan kaga 1013 kenan dinari daya kenan sadaka shinkafa to wannan hadisin <laughs> wannan shine masabar imam ahmad saboda shi ya ce wannan hadithun ya inganta a wajensa saboda haka ya tafi a kansa kuma wannan shi ne ahwar kuma wannan shi ne fatura abdullahi dan abbas to amma jumhur suka ce wannan hadithin bai inganta ba domin a wata riwayar an ce ta saddar bi dinar au bi nisfi dinar a wani hadisin bi nisfi dinar au bi rub'i dinar a wani hadisin aka ce idan jinin jani ta saddar bi dinar idan jinin ba ja bane fale ta saddar binis fi dina saboda haka sai suka ce wannan hadith ne muqtari da aka ba za su yi hujja da shi ba shi ko abdullahi dan abba zai ce a babu izdira hadisin haka yi hali ne da haka aka rawaito da riwaya a wajensa in a farkon haila ne ya sadu da ita kaga a lokacin ai ba shi da ba shi da ba shi da dalili ba ta dade ba da bai dade da rabuwa da ita ba farko farkon haila ga ga jinin ko bai daɗe ba da rabuwa da ita sannan kuma ya zo sadu da ita to dinari ɗaya zai yi amma in a ƙarshe ne kuwa to a ƙarshe gwagwarci ya yi yawa eh, saboda haka ta yi wajen kwana shi da kwana bakwai ya kasa haƙuri to wannan a lokacin nan sai aka ce to sai ya yi da nisfi dinar saboda haka wani hadisin ba iftira ba ne in ji ibn abbas halaye biyu ne hmm, halaye biyu ne don haka abin nan imam ahmad ya eh, zaɓi wannan kuma wannan ƙaunin minar kowace bi makan yana da ƙarfi wajen faɗa illa kan cewar ta fuskar isnadi hakikatan hadithin bai inganta ba a wajen da cikin malaman hadithin da shek nasir suna ganin ya inganta shi a cikin al'irwa saboda haka idan mutum idan mutum su jimhur hujjar da suke kara dubawa shine cewar kowane musulmi dukiyarsa da lafiyarsa tana da alfarma ba za ka lizimta masa ya fitar da wani abu da cikin dukiyarsa ba a ta fuskar dole sai da dalili sai dalili wanda babu shakka da ko babu dalili suka ce ba za mu lizimta masa ba yaje ya ta neman gafara tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki mutum ya zo matarsa a lokacin haila yana daga cikin kaba'ir dhunub kamar yadda ya zo a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya haɗu wanda ya sadu da matarsa tana haila ko wanda ya sadu da matarsa ta dubararsa ko wanda ya je wajen mai duba ya gaskata shi da abin da ya faɗa to wannan faqad bari a mimma unzila ala muhammad ya ce ba ruwansa da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ya daga cikin kaba'irul dhunub da mutum ya kamata ya ji tsoron Allah a nan sannan Allah ta'ala ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin lallai Allah yana son masu yawan tuba daga zunubai wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkake kansu daga dukkan dauda at nan akwai akwai tabbatar da sifar mahabba ga Allah madaukakin sarki ma'anarsa yana son su wato so wanda yake daga cikin lawazimin soyayyar shine yana yi musu sakayya yana yi musu abubuwa na rahama da sauransu an kaddamar da attawabi akan almutatahirin domin wata latifa domin waɗanda suke masu sako inda an kaddamar da almutatahirin sai sai to ka gani sai daga baya ma aka kawo Da allah mu dai gashi nan gashi ne to amma sai a so makaddamar da su masu sako wanda suka tuba Allah na son ku So da haka duk mai sako ya ji kan cewa shi ne shi aka fara fadawa wannan sai da kara masa fika da soyayyar Allah gare shi ya zamanto ya turmuza hancin shedan tunda shedan yana kokari ya hana ya rufe ma bawa kofar tuba in yi zunubi ya rinka muna maka kan cewa kai makareci ne mai yaudara ne wane ne Allah ba ruwansa da kai to idan ka ce Allah na son Allah ya in kasancewa Allah yana san ka ka koma ya zuwa gare shi to sai shaitan ya tushe sai shaitan ya ji haushi Allah madaukakin sarki kuma ya farin ciki da wannan a sannan ma'ana ta biyu almutatahirin da aka faɗe su daga ƙarshe dan kada su yi uju kada wato abin nan a su rinka mamakin da kansu suna tsammanin kan cewa ai su wato sun taka wani matsayi babba gashi ma su aka fara karɓa su aka fara faɗa suna da matsayi a wajen Allah don kada wannan ya sanya su su rinka yi ma kansu taskiya suna tsarkake kansu tun da su masu domin almutatahiri masu tsarkake kawo kansu yi daga zunubai daga kuma dukkan wani abu wanda yake na dauda ta hanyar mutunta tsarki hissan wa ma'anar hissan shine mutum ya bar shirka da bid'a da sabon Allah madaukakin sarki shine ma'anar dinka hissan kuma mutum ya bar abubuwan najasa wanda daga cikinsu shine mutum ya sadu da mace yayin da take cikin haila domin yana daga cikin najasa نعم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah ta'ala ya ce uku harfun lakum matayenku gonakinku ne fa'atu harfakum an itun don haka ku zai kema gonakinku an itun ta koyaya kuka so wa qaddimu li ku kaddamar da aikin alkhairi ga kawukanku wata ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaqu ku sani kan cewa ku masu saduwa da Allah ne wa bashirin mu'mini ka faranta rai da mu'minai Allah madaukakin sarki yayin da yace Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar kamar yadda aka rawaito a hadithin Jabir shi ma wannan raddi ne ga abin da Yahudawa suke akai domin Yahudawa sun kasance suna cewa idan mutum ya sadu da matarsa ta baya amma ta wajen da take haihuwa in ya sadu da ita ta bayanta amma ta wajen da take haihuwa to in aka tashi haihuwa dan zai zo ahwal sai dan sai ya zama to mai harara garki dan sai ya zama to mai harara garki saboda haka da suka je suka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai Allah ya saukar da wannan aya nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annashi'tum matayenku gonakinku ne ku zarke ma gonakinku ta duk inda kuka so a wata riwayar kamar yadda zo a cikin sunan tirmidhi na umar shine yazo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu rasulullah hawaltu rahlin laila na juya sirdi na jiya ma'ana ya sadu da matarsa ta baya amma wato ta inda take haihuwa ba wata dubararta ba sai Allah ya saukar da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqbil wa adbir wattaƙi dubur walhain wato ka fuskance ta ko ta juya maka baya amma ka ji tsoron ka kiyayi dubura ka kiyayi haila saboda haka wannan ya zamanto cewa halarci ne ga muminai nassi ne a kan cewa ya halatta mutum ya yi istinta'i da matarsa ta inda da ya so amma ya zamanto ya muƙayyad da cewa fi simamin wahid kamar yadda zo a cikin lafazin wani hadisi a wajen a waje ɗaya shine inda mahallin zar tunda Allah cewa ya fa'atu harsakum ku zai kema gonakinku menene alharf din ina zaka zo in zaka zo gona ba zaka je ne dan kai shuka ba to in abinda ake nufi mata wato wurin da za ku shuka zuriya salihani gabansu shine gona abinda kuke zubawa na maniyinku shine tsirin tsirin abinda zai fito daga ciki shine ɗa saboda haka ya kamata ka je ba gonar ba ba wajen noman ya kamata ka je ba ko ka za ka je ne a cikin gonar ka je ka samu dutse ka ce a nan ne za ka je ka shuka wannan nasi ne akan wannan waɗansu wannan lafazin anna an na waɗansu malamai sun fassara da cewa kaifa wa min aina ko yaya daga kuma ta ko'ina." waɗansu ma suka fassara da cewa a aina ɗin ne ainin aina fa'atu harsakum aina shi ko ina kuka so saboda sai suka tafi akan cewa wannan alkur'ani ya halatta mutum ya sadu da matarsa ta ko ya so ko ta gabanta ko ta bakinta ko ta bayanta ko ta ina sun da aina suka ce anna din nan min alfazil umum to da babu abin da ya tafsisin sa kuma har aka nasabta wannan maganar ya zuwa ga abdullahi dan umar aka shara aka ta shahara wajen nasabta ta zuwa ga imam malik aka ce imam malik ya halatta mutum ya sadu da matarsa ta bayanta ta duburarta har a cikin utubiya daga cikin tafan matafan malikiya aka kawo wannan magana amma wannan magana duk ba ta da asasi abdullahi dan umar ya yi inkarin wannan yake cewa shi ne ya ce da nafi'u ya tambaye shi sai ya ce mu mutanen makka yayin da mutanen madina al'ansar sun kasance suna makwabtaka da yahudawa yahudawa bisa al'adarsu ba sa saduwa da mace sai ta gefe sai a kwance ta kwibinta kawai shine in aka saba wannan wannan kabira min al-kaba'ir to nasara al-ansar sai suka dauki wannan dabi'ar su ma suka dauka wannan shine addini shine mutunci shine kunya sai su ko muhajirun suna saduwa da matansu yanda suka so sai wani daga cikin muhajirun ya auri ɗaya daga cikin matan ansar sai ya zo zai sadu da ita a sai zo zai sadu da ita ta yadda eh, suka saba suna yi da matansu na maka sai ta ki ta ce in ma ta gefe wa in ma kuma kai rabu da ni hmm? wannan ya ta masa inkarin wannan saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya domin ta yi raddin wannan tarbiyyar da yahudawa ta ba su hmm? cewa mutum zai saduwa da matarsa shine ya faɗa a fa'atuha muqbilatan aw mujabbiya idan kana fi simanin wahid ka haɗu da ita tana fuskantar ka ko kuma ta kifa bayanta in dai ya kasance a waje wato a ramin nan sananne shine inda take haihuwa to kaga abdullahi dan umar yayi inkarin abin da ake nasabtawa ya zuwa gare shi haka zalika imam malik ibn wahab Yarwaito, cewa da cewa ga abin da ake cewa ya faɗa yace kadabu alayya kadabu alayya kadabu alayya sun yi min karya, sun yi min karya sau uku ya faɗa yace alastum qauman araba ku ba mutane ne na rabawa ba hmm? Allah cewa ya fa'atu harfakum anna shi'tum wa min aina yakunu al-harf min aina yakunu al daga ina za a samu dan ba daga wajen mahallin zar bane inda ake yin inda ake yin noma to ana yin noma ne ta ana yin noma ne ta inda ake tsuguno ba ta ana yin noma ne ta dubura ana yin noma ne ta wajen haihuwa saboda haka wannan shine sahihin magana kan cewar abinda ake ayar take nufi kamar yadda zo a hadithin umar da hadithin abdullahi dan umar shine an ya kuna fi simamin wahid kuma wattaqi dubur wattaqi haida hadisai da dama sun zo wanda suke hani akan wannan wanda daga ciki shine wanda na faɗa wanda ibn munzir ya rawaito cewa wanda ya sadu da matarsa cikin haila ko wanda ya zai wa matarsa ta dubarta ko kuma wanda ya je wajen mai duba ya gaskata shi da abin da ya faɗa dukkan waɗannan sun barranta da abin da aka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma faɗin al bazzar cewa duk hadisan da suka zo ba'ifai ne duk hadisan da suka zo ba'ifai yana nufin kan cewa ɗaiɗaikun hanyoyinsu amma bi majmu'iha yana nufin kan cewa hadisin yana da asali kuma ga maganganun sahabbai waɗansu da isnadi ingantacce kamar abdullahi dan amr dan as yake cewa hiyar lutiyati sughra shine aikin mutanen annablu karamar domin su babban suke hmm? eh, tunda su suna zama su za zai kema mazaje ne to idan mutum ya nisa da matarsa ta bayan ta tamkar ya yi mata ya yi aikin mutanen annabi ne saboda haka wannan ayar nasi ce wannan ayar ba ta nuni ga abin ake tsammanin ta nuna ba wanda waɗanda suka ɗauka sannan Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da kawo kanku ai ku kaddamar da kyakkyawan aiki wannan yana ɗaukan ma'ana da yawa daga cikin ma'anar da yake ɗauka kwaɗaitarwa ne akan mutum ya sadu da iyalinsa domin kaddimu li anfusikum ku kaddamar makawukanku abinda wato zai amfane ku shine samun ɗa domin ɗa alhari ne da albarka domin da idan ka haife shi ya zama to musulmi duk sallar da ya yi duk karatun fatiha da ya yi duk zikirin da ya yi yana da shi yana cikin sahifan ladanka to da ta ka abu ne da cancanta ka je ka kokari ka same shi domin duk aikinsa zai zama to akan mizanin aikinsa waɗansu kuma daga cikin ma'anar wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da kawo kanku da aiki da kyakkyawan aiki shine yayin da an rubuta wannan daga Abdullahi dan Abbas yayin da zaka sadu da iyalinka ka yi ka ambaci Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo a hadithin abin huraira da ɗayan ku yayin da ya zo zai sadu da iyalinsa zai ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana ya bismillah sannan ce Allah ka nisantar da shaytan daga gare mu ka nisantar da shaytan daga abinda ka azurta mu da shi idan Allah ya azurta su da ɗa a wannan saduwar da suka yi lam yadurruhu shaytan shaytan ba zai cuce shi ba saboda haka shi ake nufin da wa qaddimu li anfusikum qaddaman makan kawo kanku to kaga wannan ta haka ake samun zurriya saliha tun ran gini tun ran tun kafin ma ya zo a sauya masa addu'ar Allah ya shirye shi tun kafin ya zo ake masa addu'a in haka ya kamata mumini ya kasance shi yasa aka ce inda ɗayan ku zai iya da aka to kai kokari ka iya din kada ka abin nan a na ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi a cikin umarninsa da hannunsa wa alamu annakum mulaqu ku sani kan cewa ku masu saduwa da Allah ne wato a lokacin a ranar alkiyama wa bashirin mu'minin <clears throat> kai faranta rai ga mu'minai wanda suka ji tsoron sa suka ji tsoron Allah ka faranta musu rai da aljanna na'am ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم كذا كسني الله يزمنتو إلا كتنجا ga wato kada ku sanya Allah ya zamanto katanga ga rantsarantsanku da kuke yi an tabarru da zai katanga da za ta hana ku a albir ku yi aikin nagarta wa tattaku ku ji tsoron Allah wa tuslihu bainan nas ku yi sulhu tsakanin mutane wato kada ku sanya rantsuwar ku da kuka yi da Allah sunan Allah ɗin ya zamanto shine za ku yi amfani da shi wajen kin yin alkhairi mutum ka ce ba za ka yi wani abu ba na kirki sai a zo a nuna maka kan cewa ya kamata ka yi ta ce ana riga na rantsi ai na rantsi to kada ka mai da rantsuwarka ta zamanto sanadiyar kin yin aikin alkhairi eh, an tabarru din nan ai an la tabarru kamar yadda Allah ta'ala ke cewa yubayyinu lakum yubayyinu Allah lakum an tadhillu ai Allah tadhillu hmm? kada ku bata akwai wato wato an la tabur an la tabarru wala tattaqu wala tuslihu bainan nas wato kada ku kada ku yi kada ku yi abin da zai sanya wato kada rantsuwa ta zamanto ita ce za ta sunan Allah da kuka yi a cikin rantsuwa ku fage da shi wai kuna da awar cewa kuna girmama sunan Allah amma kuma ba ku girmama abin da Allah ya umarni da shi ba Tun da aikin alhairi ne sai ka ce aikin alhairi da Allah yake so sai ka ce ba za ka yi ba saboda aika ka riga ka wannan Allah maɗaukakin sarki ya hana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mana bayani ya zo a cikin hadisai da dama na Abu Hurairah da Abdurrahman ibn Samura man halafa yaminan fara'a ghayraha khairan khairan minha falyukaffir an yaminihi thumma thumma Allah alladhi huwa khair wanda ya rantse da wata rantsuwa sannan sai ya ga abin da ya fi alhairi ga wannan rantsuwar tasa to ya kafarar rantsuwar sannan ya je aikata alhairi shi yasa Allah ta'ala ya hana sai ya ce na farko dai kada kai rantsuwar cewa ba za ka yi aikin alkhairi ba kada kai rantsuwar cewa ba za ka yi aikin alkhairi ba idan kuma ka yi saboda fushi ko saboda makamancin wannan ko saboda kuskure to wannan kada ta hana ka ya zama aikin alkhairi ka yi shi yasa ko da ka yi rantsuwar ma ko da ka yi rantsuwar to kada kurkura ka yi rantsuwar to ka warware ta ta hanyar yin kafara sannan ka yi kamar yadda aka rubuto daga kamar yadda ya zo a cikin suratul nur Allah ta'ala yake cewa wala tadi ulul fadli minkum wasa'a an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum sai na bakar da ya rantsuwa cewa ba zai ciyar da misba taimakon da yake bashi ba shi ke daukar nauyinsa sa kun yake tura masa cefanansa hmm? sai ya zama cewar yana cin wanda suka yi a yada jita-jita a kan kabiyar aisha saura sai na abubakar ya rantsi ba zai sake taimaka masa ba sai allah ya saukar da wannan ayar kada ku yi rantsuwa a kan cewa ba za ku ba ma dangi tun ɗan uwansa ne mista da kuma miskinai da kuma muhajirai ko muhajiri wal ya'fu wal yasfahu si afwa su kau da kai ala ibuna an yaghfira Allahu lakum ba ku so Allah ya gafarta muku sai tunawo kai yace muna so Allah ya gafarta mana sai ya kafara ya dawo ya ci gaba da yin wannan to haka ake son mumini ya kasance kada wanda ya dauki wannan wanda ya dauka cewa a ai ganin girman Allah ne yasa sai kiyaye rantsuwarsa sai ya kiyaye rantsuwarsa ya rantse ba zai yi ba to ko bai tunda ya rantse shikenan hmm? wannan rashin ganin girman Allah ne sai kai abin da ya kamata ka yi in ka san Allah din shine sai ka yi kafara kaga a cikin kafarar akwai a bautar Allah sannan kuma ka je kai abin da yake aiki na alkhairi wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga ku alim masani ne da halayenku la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum Allah madaukakin sarki baya ku da abin da yake yasasshen abu a cikin rantsarantsanku walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum amma yana kama ku yana ku da abin da zukatanku suka tsorurta abubuwan da kuka nufa na wato rantsuwa wadda kuka tabbatar da ita in kuka karya rantsuwar to Allah zai kama ku akan wannan wallahu ghafurun halim Allah mai ah, gafara ne halim mai haƙuri ne yana cikin ta hukuma ga wanda ya cancance ta lahul yamin an yi saɓani akan lahul yamin abin da aka rubuto daga aisha da kuma wadansu daga cikin sahabbai shine abin da mutum yakan yawan faɗa abin da mutum yakan faɗa a cikin hira la wallahi wa bala wallahi wannan shine lagol yami to wannan Allah madaukakin sarki baya kama mutum a cikin wannan yayin da mutum yayi rantsi ana cikin magana kaji nan da nan wallahi wallahi an yi kaza wallahi ba haka bane wallahi haka ne cikin magana ko wajen ciniki saboda sabo da faɗin wannan to wannan ita ce yasassiyar rantsuwa wadda kai yayin da mutum yi shi akan kansa ba kullata rantsuwa yake ba ba kullata rantsuwa yake ba domin rantsuwa shine ke alkawari ka karfafa shi da rantsuwa da sunan Allah da ambaton sunan Allah a kansa a wajen imam malik lahul yamin shine ka rantse din kana sane da cewar rantsuwa kake so kai akan abu ya faru ko bai faru ba bisa kyakkyawar zato da kake da shi sai abin ya bayyana ba haka bane to wannan lahul yamin ne babu kafara ko babu laifi a kanka domin kayi ne babu ganganci a ciki kamar ka ce ka rantse ka ce wallahi wallahi wani bai zo ba kai a bisa da zaton ka bai zo din ba sai kuma ya zama to ya zo in ya bayyana gare ta irin wannan to lagu lemin ne babu ka fara a kan wannan a wajen imam malik babu ka fara a wannan eh, kafara kawai a wajen imam malik tana zuwa a kan rantsuwar da ka rantsi kan cewar za ka yi abu sai ka zo ba ka yi shi ba to wannan shine za ka yi kafara ko kuma ba za ka yi abu ba sai ka zo ka yi to wannan shine za ka yi kafara amma a wajen imam ahmad da imam shafi'i sun kara wannan sura ta biyu da imam malik ya faɗa ka a akan abu cewa ba haka bane ko haka ne sannan ya bayyana kan cewa ba haka bane to wannan ba su ɗauke shi a cikin lahul yamin ba sun ɗauke shi a cikin rantsuwa da ake mata kafara saboda kiyaye girman Allah saboda Allah ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsanan sauki walakin yu'akhidukum bima bima kasabat qulubukum Allah yana rikon ku da abinda da suka suka kullata suka tsorurta wato suka aikata shine ka rantsa cikin zuciyarka kasancewa rantsuwa kake yi akan wannan abu da haka wannan yake karfafa mazhabar imam shafi'i da maganar aisha kan cewa abinda ake nufi shine rantsuwar da kai ba tare da kana nufin rantsuwa ba kawai ta zo ne akan bakinka haka haka sa sake saboda yawan magana amma abinda ka kullata kan cewa haka ne na rantsuwa to wannan idan ya zama to kan cewar baka kiyaye shi ba Allah zai kama ka domin abu ne wanda yake zuciyarka ta aikata shi ka kullace shi a cikin zuciyarka wallahu bakurun halim Allah mai gafara ne halim mai haƙuri ne للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم wannan ayar ita ce bayanin hukuncin ila'i ila'i shine rantsuwa mutum ya rantsuwa cewa ba zai sadu da matarsa ba rantsuwa ba zai sadu da ita ba wai ba zai yi mata magana ba ya daidai ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan aya a cikin hukunce-hukuncen zamantakewar iyali kuma ya kawo ta bayan da ta magana akan rantsuwa akan kiyaye rantsuwa domin shi ila'i ɗaya daga cikin uslubi ne na tarbiyya sannan kuma uslubi ne wanda yake zai iya zamantowa hanya ta cutarwa da mace idan mace ya zamanto kan cewar wa'azi da ƙauracewa a cikin gida duk bai wadatar ba to mutum zai iya yin ila'i ya ce ya ƙaurace mata wata mudda mai tsawo domin wannan ya sanya ta ɗanɗana zafin rashin wato abokin kwanciya da zafin wannan hananar tausayi ɗin da soyayyar da kusancin wannan ya sanya ta ta hausar da saboda haka ila'i ba saki ba ne domin kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma matansa sai aka yi hada a madina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora cewa matansa wata daya ya zauna a wata a wata abin nan a wata taska a wata rumfa sama a wani bene nasa a cikin gidan mashruba ko shine shine bene ko dan a sama yake ya zauna a nan har wata daya watan ya kwana 29 da ya sauko ya dawo wajen su sai Aisha take cewa to ai kwana ai wata daya kace ya kwana 29 sannan da ya sauko ɗin sai ya karanta mata a ayat tahir ya ce ya aisha zan gaya miki wani abu amma kada ki gaggawa zan bijira wani abu gare ki kada ki gaggawar yanke shawara har sai kin nemi har sai kin ji ra'ayin iyayen sai kin je kin nemi shawararsu sai karanta mata ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayata dunya wa zinata fa ta'alina umatti'ukunna zuwa karshen aya sai ta ce yanzu akan wannan ne zan je in zan je in nemi shawarar iyayena ai ka san iyayena ma na nemi shawarar su ba su bani shawara a rabu da kai ba ta ce ni na zaɓi Allah da sa da ranar lahira sai ta ce to amma kada ka gaya wa matanka cewa ga zaɓin da na yi kada ka gaya musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko ni inna Allah arsalani muballigha wa lam yursilni muta'annita Allah ya aiko ni isar da sako bai isar da aiko ni mai yin ta'annuti ba wato mai wato mai matsantawa domin ya to ya yi ma mutane wato ita aisha take wato tana ganin kanta idan bai gaya musu ga abin da aisha ta ce ba wato kamar za su ce a to shikenan bari su su zaɓi rabuwa da shi kaga shikenan ita kuma domin wannan ɗin shi ne annabi sallallahu sallam ya yi wannan rantsuwar eh, na kaurace ma iyalinsa Allah ta'ala ce na ladina na min nisa nisa'ihim waɗanda suke ran suka yi rantsuwar kaurace ma iyalinsu alila asalin ma'anarsa shine rantsuwa wala ya atali ulul fadli ya atali duk daga maddar ɗaya ne ta al'ila. wanda suka yi rantsuwar ƙaurace ma iyalinsu daga kwanciya tare da su ta rabbutu arba'ati ashhur to sauraro na wata hudu shine ya tabbata a gare su za a kyale su zuwa wata hudu me yin rantsuwar saduwa da iyalinsa yana da hali guda uku in ma ya rantsi me yin rantsuwar rashin saduwa da iyali ya rantsi cewa har abada ba zai sadu da ita ba ko kuma ya rantse cewar ya allaka rashin saduwar da wani abu wanda yake mustahili ne ko kuma mai nisan saduwa ne ba zai zo ba kamar ya ce ba zai sadu da ita ba har sai ran da annabi isa ya sauka ko har sai bayyana dujjal to yaushe ya san wannan wannan bittifaqil ulama wannan mai ila'i ne domin kamar ya ce har abada ba zai sadu da ita ba kaga bai sake ta ba bai kyani ta ba bai rike ta a matsayin matarsa ba kuma bai sake ta ba ta ji ta yi auta a wani kaga in aka yi haka wannan cutarwa ce a zahiri na uku eh, eh, ya rantsuwa a kan mudda cewa ba zai sami da ita ba da mudda da tafi wata hudu ko da kwana ɗaya ne na hudu ya rantsuwa da ita zuwa ga wata hudu daidai hali hudu ne na hudu ya rantsuwa a kan ba zai sami da ita ba ƙasa da wata hudu a cikin wannan na farko da na biyu su ne ila amma wanda ya rantse cewa ba zai sami da matarsa ba har wata hudu cip cip to nan ba ila ne ba sai ya kara ko da da kwana ɗaya ne shine zai zama to yi ila ko kuma ya rantse ba zai sadu da matarsa ba wata ɗaya ko kwana ɗaya ko mako ɗaya ko wata biyu ko wata uku wannan ba ila ba ne zai cika rantsuwarsa sai dai in yana so ya warware sai ya fara ya dawo ya ci gaba da saduwa da ita amma ila shine mutum ya rantse ba zai sami da matarsa ba har abada ko kuma sama da wata hudu domin a cikin haka akwai cutarwa a gare ta shi sa Allah ya ce sai a tsayar da su su saurara zuwa wata hudu wato ma'ana idan wata hudu suka yi sai a tsayar da su shine ma'ana at-tarabbus din wanda yake wannan hujja ga jumhur na kan cewar wanda ya yi ila'i <clears throat> in wata hudu suka cika ba za a kyale shi ba idan matar ta kai kara sai alkali ya zaunar da shi a ce masa to in ma an tafi wa in ma an shi ne sai Allah ya ce fa in fa'u idan suka dawo alfai uhuwar rujur komowa daga rashin jima'i in suka zo suka sadu tare da iyalinsu fa inna allaha rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne ga <clears throat> ita matar da ta yi har abin da aka yi mata ila saboda haka gashi nan ya sa an dawo gare ta ko mai jin kai ne yadda bai kyale an ci gaba da cutar ta ba haka zalika mai gafara ne gare shi yadda ya sanya masa hanyar fita tunda ya rantsuwa ta ga bai bai shi inda ba don haka ba da sai ya zama ko da ya yi nadama ba yadda zai yi amma sai aka ce zuwa iyakarsa wata hudu wani azamu talaq idan ku suka yi azama suka yankewa akan yin saki fa inna Allah sami'un alim to Allah yana ji Allah masani ne kuma wato hukunce-hukuncen saki ya hau kansu wannan shine hukuncin ila idan mutum ya rantsi kuma rantsuwar a wajen imam malik dole ne ta zamanto tsuwa wadda a wajen imam shafi dole ne ta zama zamanto rantsuwa da shari'a ta yadda da ita shine billahi wa bi sifatihi da Allah ko da sifofinsa ba kawai mutlakan kowace rantsuwa ba in mutum ya rantse da sifofin Allah ko kuma da cewa haram a wajensa halal a wajensa haramun ne in ya sadu da matarsa duk wannan yana daga cikin lafazin ila to ya wannan hukuncin ila ya nizimce shi zai idan ya kaurace ma matarsa to iyakacin damar da aka bashi wata hudu kawai daga zarar wata hudu sun cika to yana da zaɓi ko ya ci gaba ko ya sake ta ko kuma ya dawo amma bai halatta ba idan ya wuce nan wajen ya saba ma Allah madaukakin sarki kuma macen tana da haƙƙi ta ɗaukaka ƙara zuwa ga hukuncin zuwa ga shari'a shari'a sai ta kira shi ta zaunar da shi in ma ka sake ta a in ma ka dawo kawarwar rantsuwa ka kai kafara wa in ma kuma ka sake ta idan ya ce ba ɗaya ya za a yi in ya ce ba ɗaya ba zai sake ta ba kuma ba zai dawo ba sai alƙali ya sake ta sai alƙali ya sakar masa ita sakin nan a wajen jumhur malamai imam malik sun tafi akan cewa raji'i ne zai iya kome amma imam abu hanifa sai hararo ma'ana a nan wajen sai ce saki ne ba'in saki ne ba'in babu ba zai ba shi da dama ya sake auren da sai an sake daura aure domin imamu abu hanifa ya duba maslahar abin da ya sa aka hana yin aka tilasta a yi masa sakin aka tilasta kowa shi ne ya sakin a wajen imam abu hanifa talaka ne ba'i domin ta inda ta ce talaka raji'i ne na komi ne hmm, akwai akwai bajiran mutane marasa tausayi wanda sai ya ce ya dawo da ita din ya dawo sannan sai sake mata wani sabon ila'i to sai abu hanifa ce sai abu hanifa ya hararo wannan ma'anar ta rashin ta kawar da cutarwa ga mace saboda ba za'ifa ce mai rauni ce a cikin musamman a cikin hali irin wannan sai ce sakin nan ba'i ne da haka in yace ya sake ta ba shi da ikon na yi kome sai dai ya zo shi ma ya biyo layi a zo a sake daura aure ya shiga cikin masu nema kaga an bata an bata yancin sa a abin da a azabi haka in alƙali ne yin wannan sakin a wajen Abu Hanifa to amma waɗansu malamai suka ce idan alƙali, dan wanda ke kuma wannan wajibin alƙali ne alƙali daga cikin wajibansa shine kawar da cuta ga wanda ake cutar Alƙali idan ya san cewar idan mutumin nan yayi saki ɗaya in ya ce ya sakar masa matar saki ɗaya kuma saki wanda ake kome zai iya ci gaba da cutar matar yana da daman ya masa saki biyu ko ya masa saki uku ko kuma ya ce ma ba ma saki bane fas ne na bata auren wannan su ma wannan maslaha ne matabar imam ahmad suka duba suka hararo duk saboda ne saboda duba ma'anar abin da yasa aka yi wannan hukunci na sanya iyaka ga ila sanya iyaka domin a tsare iya yadda za a iya mamace in dai ladabi in dai ladabtarwa ce to wata hudun ka kaurace mata ya isa abin da za a kayyade wata hudu kuwa ɗaya daga cikin abin ke kawo shawahi ɗin wannan shine waƙi ma ya tabbatar da shi domin Allah a zamanin na Umar kamar yadda ya zo a cikin muwaɓa a wata ran yana yawo a cikin Madina yadda ke al'adarsa ya duba ya ga halin da mutane suke ciki sai ya ji wata mace da daddare tana tana waka ta qawala hadha wasu layli wa wadda janibu wa arrafani Allah habiba uda'ijuhu Wallahi فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه تجي wannan dare yayi tsawo amma rashin abu rashin masoyi wanda zan kwanta tare da shi ya hana ni bacci tace wallahi da ba dan Allah ba wanda babu wani abu bautawa da gaskiya in ba shi ba da wannan gadan da sassansa sun yi ta sun yi ta girgiza wato da wato ma'ana da ta da ta aikata alfasha sai dan Umar da ya ji wannan sai ya je kira Yassa Hafsa ta ce hafsa iya lokaci nawa mace za ta iya haƙuri ba ta sadu da namiji ba ita ce wata shida ko wata hudu to sai tura sassa duk inda sojojin musulmi suke aka tura su wajen jihadi irin su basra irin su abin nan a tarsus da sauransu duk wanda ya wata hudu baya tare da iyalinsa maza ya dawo saboda kada abin nan kada baya ta abin nan <laughs> baya ta ne kita <laughs> an tafi can ana jihadi kuma nan kuma al'amari yana baci sai ce a dawo to saboda kaga sai aka ta ce wata hudu sai sai na umar ya aiki da wannan wanda yake wannan in mace kai mata wannan wata hudu din in wani abu ne ta ya isa a ce ta lagartu ya isa a ce ta hau sirri saboda haka in aka wuce wata hudu kuma to wannan ya zama to bara hmm? Hmm? wannan ya zama to cutarwa ka'idar musulunci ko ba a cuta babu cutarwa ta cuce ka ka yi maganin cutar to kai kuma kai da ka cuce ta in ka wuce wata hudu ka cuce ta musamman kuma ganin kanta ita mace babu saki a hannunta shi yasa sai aka yi amfani da shari'a cewa shari'a ta shigo in ya yi sakin dole shari'a ta zo ta tilasta sakin ta ita ta yi sakin kanta malaman zahiriya cewa suka yi a kama shi a kulle shi a kurku sai ya yi sakin shi ma ya dandana amma jumhur malamai suka ce a'a alkali kawai ya ce a menene za mu bata abincin kurkuku yan kurkuku a kyale waɗansu wanda yake so suka cancanta zaman to a can shi ko kawai alƙali ya ce na saka na bata auren ko na sake ta kuma shi kenan wannan sakin ya yi wanda yake har a yanzu ana samun irin waɗannan wanda suke irin waɗannan tuntunu irin za ka ta ji irin waɗannan abubuwan suna faruwa to wannan dai yana daga cikin yadda musulunci ya kiyaye haƙƙin mace saboda mace za'ifiya ce mai rauni ce kuma musulunci koyaushe ka'idarsa shine kawar da cuta baya bari a cuta musamman ga wanda yake mara karfi mace tana daga cikinsu tana da cikin almustaf afi da haka duk inda aka san cewa za a shiga cikin haƙƙinta sai an shigo yadda za a kare ta saboda haka jahilci da addinin musulunci da jahilci da shari'a musulunci shine yake sanya mata wani lokaci suke zamantawa cikin kangi inda sun san shari'a in kuma aka in suka san shari'a kuma aka samu waɗanda suka san shari'a din za su tsaya da haƙƙinsu babu abin dukkan wani abu na cuta da ake musu in za ta tobi bi idnillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.